Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Baguwar rayuwa kashi na arba'in 41 na marubuciya Zainab Idris Makawa. Wanda yake zuwar muku a cikin wannan canar ta mai suna dandalin Hausa Nobels wanda ni mama ne ke karanto muku. alwala ne ne sallah bayan na idan ne nake cewa mu tafi asibiti ya sani ne yake cewa a bari sai gobe saboda maganar kuɗi da mota na ce wannan ba matsala direban da nazo zo da shi da shi za mu yi tafi asibiti da ba za mu yi tafiya ya sani ne ya ce to mu tafi da mama mana ai kuwa da jin haka ina ta tsagal ta ce ita ma da ita za a ci bayan fawa ta ce a bar su ita da ummi na a gida ya sani ne ce ai ba kasuwa za mu tafi ba da kowa zai ce a tafi da shi mama da ita za mu tafi sai ni da nura na fita ne wa direba magana kamar yadda suleiman ya ce in sanar da shi ta abin da nake so na sa aka kai mushi ruwa da maltina da abinci ya ci sha ɗayan dare muka isa asibiti da ba za su karɓe mu ba a lokacin sai wulaƙanci suke nan mai mana sai da nuna musu kuɗi sannan suka fara nan da mu har likita suka tayar cikin daren ya zo ya duba baba maganin da ya rubuta a cikin daren nan siyasa da direba suka fita neman maganin an yi sa'a an samu a wani shago sai dai shi ya sani yana ganin yawan kuɗin dan dubu ashirin da wani abu suka sayo shi gada yana faɗa min na ce mun yi arziki a tun da an samu tun cikin daren aka yi wa baba allura da bashin maganin sai gashi ya samu bacci sosai ranar washe gari na cewa direba ya wuce yake cewa ai sun yi waya da mai gida yake cewa ya dan tsaya don zirga-zirgar mu ya taimaka mana na ji wani yari a raina sai dai a fili na cewa direba a ya haka ba za mu takura maka ba kuwa direban ne ya ce haba madan ai ni akan aiki na nake daga nan haki gama duk abin da zaki ba damuwa Allah dai ya ba babu lafiya ya mishi godiya sosai ya ce babu damuwa jiya ai aikinmu ne naga kuma oga da mu sosai da ciwon baba murmushi kawai ne sai na tuna mu ai ban kira shi ba tun jiya kuma ya ce in kira shi idan ya san abin da ake ciki da za mu taho ya karɓi wayata ya sa mun nan shi gefe na koma sai na tattara ta, wuri ɗaya sannan na dalin ɗin nan shi wangin na uku ya ɗaga waya yana cewa safiya yaya ai na zaci ba za ki kira ni ba kin ga mutane gidanku kin manta da kowa ko Murmushi ne na ce wallahi ba haka bane Na ɗan kwaikwayo ne ya ce to yaya ne? Na ce kawai dai jikin baba ne ya tsorata ni jiya da na same shi. Jikin ba daɗi. Amma yanzu ya samu lafiya sosai don maganin da aka rubuta mai da allurai tun da ya sasu ya samu bacci. Ya ce masha Allah haka ake so to yaya mutanen gidan? Na ce suna lafiya. Na shiru kusan tare muka yi magana. Na ce kuma na gode da ɗawainiya. ya ce ba ke newa ba iyaye na da kannina newa tsaraba ki ba su godiya na kare mu ya ce haba na fada miki ba na son haka ni fa iyayena ne yanzu ko ba komai ko ba haka ba ne murmushi na danyi ya ce yanzu dai hankalinki ya dan kwanta ko baba ya samu lafiya ajiyar zuciya na sauki na ce haka ne amma da hankali na a tashe yake sosai dan mudin talakawa ne na karshe in ba idan baba ya kwantawa zai dube mu kaga hankali na dole ya tashi yace ki manta da cewa Allah ne mai yi ba ba wani ba yanzu ba gashi ya samu sauki cikin yarda Allah ba nace haka ne yace idan ya tashi ki gaida min shi zan shiga mitin yanzu dama dan baki kira ni bane yasa ban kira ki ba yanzu kuma na ji daɗi alama ya nuna na dan samu ke kenan cewa ne kai ba an ka bar wannan maganar tukunna ya ce shi kenan kashe wayar ya yi sai kuma direba ya ce zai katse wayar ne sai na ce direba ma ya ce wai ka ce ya tsaya da mu ya ce haka ne ni na umarce shi dan idan ya wuce ina za ku samu abin yin zirga-zirga Shi ne na ce dan dakata har ga yanda hali yayi an gode na ƙara faɗi zan shiga godiya na ji ya kashe wayar kit na rubuwa ina murmushi na shiga dakin da aka ajiye baba har lokacin yana bacci Kujera na za na zauna tare da kafa mai ido. Mama tana zaune a ƙasa saman tabarma tana karya da abincin da ya sani ya soyo mana. Dan ba mu da kowa a garin. Na dan dade a zaune sai mu sai baba ya motsa da sauri na rago ina cewa sannu baba ya jikin. Ina dan gyara mishi kwanciya. Ya ce Safiya ke ce yaushe kika dawo. A sanye na ce jiya na dawo baba ya jikin naka. Yace, jiki da sauki safiya gyara mishi kwanciya ne Yace, bai yi sallah ba taimaka min ni dai taimaka mishi muka yi muka kai shi makewayi ya yi alwala bayan da sallah ne yake cewa nan ina ne mamu ce take faɗa mishi a asibitin birni aka zo da shi jiya da da safiya ta iso Yace, allah sarki sannu safiya na gode ubangiji ya miki albarka ya sa ki gama da duniya lafiya Yace, amin mama Mama ta ce yau gara ne, ‘ya'ya mata mun gani a gidanka. Don ba don Allah ya taimaka ba da ba mu san yadda wannan al'amarin zai kaya ba. Mu muna zaune kai kana zaune a gida ga ciwo yana neman halaka ka babu mai ko kwandala a cikinmu ba inda muka iya. Gashi daga zuwan tajiya har mun ga haske gashi yau Ubangiji ya nufa ka buɗe ido. Na ce baba don Allah ka rage yawan tunani don likita ya ce tunani ne ya maka yawa har zuciyarka ta kumbura Marmashin karfin hali ya ce yaro yaro ne. Tunani ai dole mai rai ya yi shi, balle ni da gidana yake fin ƙarfina. Inda rai ina da raina amma kuma an da ni kamar banza. Me yasa ba zan yi tunani ba Safiya? Na ce baba hakuri za ka yi ka bar mu Allah komai Ubangiji yana sane da komai. Da abin da ka ga ya samu bawa. Ya ce ba na jin ciwon komai yanzu. Barci dai nake bukatar koma don idan nan nawa kamar an sa mini yaji. Jinsa nake yayi mini nauyi. nace baba ka daure ka sha ci mai ɗan zafi ko hanjinka zai warware. Ka ƙara samun karfin jikinka. Ya ce da je kunu ne kila zan ɗan iya sha da Da sauri ni da mama muke cewa ga kunu na an an sayo bara a baka. Ya sani ne suka shigo shi da direba. Dan suka shiga gaida shi. da sha na kirki bai koma bacci muka sauke ajiyar zuciya muna kallon yadda yake sauke numfashi a wahale ma haka jikin ya yi sauki sama sama muke yi da mama ina faɗa mata irin zama arzikin da muke yi da anti da yan uwanta ta ce safiya hankalinki ne ya ja miki in dai baka ɗauki kanka da faɗi ba allah yana taimakon bawansa ta inda bai zata ba allah ne ya kawo ta a cikin rayuwarki don ta taimaka miki gashi tun yanzu mun ga haske ba don Allah ya kaki ba wannan al'amarin ya za mu yi kenan haka za mu yi ta kallon shi a gida babu mataimaki shi yasa muke ganin haukan innarku da ba ta faɗan kan alheri sai na siya kan 'ya'yan mutane duk da wannan abin da ya same ta kuwa shi ne na ce ban ga ranar da inna za ta daina halinta ba haka Allah ya halice ta da hasada don bata bar kowa ba a gidan ta ce ba fa dainawa te ba duba abin da ta jiya sani ne kawai mai taka mata burki dan ba dan shi ba jiya ba karamin tashin hankali za a yi ba nace ce ni ko ban ga sa'adatu ba ta ce tana nan daki ba ta jin dadin jikin ne dan duk da ya hana a zubar da cikin jikinta amma bai hana uwar ba sai da ta yi a ɓoye na ce na shiga uku mama karfa ta kashe ta in mata ta kashe ta ai ta sani wa ya waye na kudarta ai ita ce mahaifiyarta ita za ta rungumi kaddara amma ina ta ƙi ta ɗauka mu da fatan mu ubangiji ya baki miji ki ya aure ki huta da zargin cewa zaman banza kike yi a can na ce Allah ai yana gani mama da ban yi zaman banza ba sai yanzu da larura a jikina zan yi rika cutar mutane wannan ai rashin imani ne ta ce ai ta sani hakan ta rufe ido take faɗa wa mutane motsa da babiye yana fadin a bashi ruwa ya sa mu tashi muka ce ya yi hakuri an ɗora mai ruwa ne na ce bari in fita in nemo likita sai a faɗa mai na je gurin nas ɗin wa ɗinmu da muke na faɗa mata shigowa ta yi ta zo ta duba baban ta kira likita suka dawo tare ya ɗan duba baba tare da zare mai ruwan da aka ƙara mai ya ce a bar shi ya ɗan wuta zai daina jin gishirwar da yake ji nan dai suka kara taruwa a kan shi ana mushi gwaje-gwaje irin na likitoci ya nura ne suka iso shi da ummi da si da ummi dan da rana ta zo ta same shi yana bacci bayan gasa da suka yi ne mama take musu bayanin halin da baban ke ciki yanzu nan dai muka wuni da su sai zuwa yamma suka ce za su tafi direba dan arziki ya ce bari ya mayar da su suka ce ya bari za su shiga motar kasuwa Inna sai busa ido take yi a wurin sai kalle-kalle take yi. Shi ya kwashe su ya wuce da su gida. Baba yana samun kulawa da ta dace sosai. Sannan a hankali sauki yake shiga yana murmurewa. A kwana uku da zuwa mu ne direba ya koma gida. Na bashi kuɗi amma ya ki karɓa sai ya sa na ba na ce idan sun fita ya bashi. Bana wasa da shan magani na don dama ina da shi anti tana kai ni ina ansa. a ɓoye a can Legas. Ba wanda ya san ina da matsala, shi yasa ba ni da matsala da magani. A kwana na shida aka sallame mu nan muka samu mota muka ɗauka. Ta dawo da mu gida, kowa na ta farin cikin yadda suka ga baba ya samu sauki. Sai dai an bashi dokoki na rage tunane-tunane da abincin da ya kamata ya ci don ya samu lafiya. Mun sayo magani wadatacce haka muka da gida da shi. mu na shiga na cire kayan da ke jikina don duwarin asibiti suke yi. Wanka na je ne na shirya na fito zuwa ɗakin inna. Sa'adatu na kwance duk ta kumbure na ce subhanallah Sa'adatu me ke faruwa haka? Kina zuwa asibiti kuwa? Maimakon ta magana sai kuka ne ya zo mata. Zama ne a kusa da ita na ce bari kuka haka. Haka Allah ya nufa da mu sai dai mu ta istighfari. Kin je asibiti kuwa? Ta ce wa zai kai ni Safiya? da jike-jike kawai inna take bani kullum su nake sha nace zuwa za mu yi zuwa ko gidan nas ne ta duba ki tace ce hmm, safiya ai da na ɗauka halin innan mu yasa kin fita lamari na ne idan kika zo ba zaki neme ni ba har da kuka take yi tana faɗa mu haka na ce haba sa'adati me zai sa in yi fashi da ke ke ruwa ta ce ta jini halin inna kuma inda sabuwa ina saba yanzu sai dai mu mata addu'a kawai da taimako na ta samu ta shirya don ina na ɗakin baba sai fitowar mu suka gani kawai take cewa ina kuma za ku haka na ce wurin ma'u za mu je ta duba lafiyar jikinta don ba a bar ta tana wahala haka ba ta ce ai ta ta jawo kanta ina ruwan wani ina ruwan wani da zai saka kansa a ciki ke kuma munafuka da kika zo kika zata zaki wani kaita Sa'adan je ta ce da ni mu tafi ginji, nan muka fice muka bar ta. Mashin na tara muka hau ni ma nawo muka je gidan. An duba ta take mana bayani ba ta samun kula ne sosai. An mata allurai idan ta ce akwai malaria. Masu ciki ba a son suna ana barin su sauro yana cizon su. Ta ba mu magani tare da faɗa mata abin da ya kamata ta ci, kuma ta dinga zuwa ana duba ta akai-akai. Bamu da gida ba sai da na sayo mata abin bukatu. har da gidan sauro muka da gida yamma mata a lokacin nan inda take cewa yanzu dai an yi kuɗin da mu san asalin shi ba an zo ana mana fataka a gida in ta wari dai ai maji komai daren daɗewa ba wanda ya kula ta sai dare muka samu kibewa da umina nan muka yi ga hirar yaushe ga gamo nan nake faɗa mata abubuwan da yake wakana da kuma irin alheran da anti take yi a gare ni. Ummi ce ta sauke a jiya zuciya tana anya kuwa inda mutumin nan bai fi karfin ki ba. Na ce Ummi ni ma abin da nake tunani kenan amma ita anti ba ta son faɗa hakan. Ta ce wai in ƙara je nazari kafin a kai ga gabatar da shi a gida. Faɗan ina da muka ji shi ya dakatar da mu da magana da muke yi. Muka saurara muka fahimci da sa'ada ne take faɗan akan ɗaura gidan sauro da na sayo mata. Faɗa sosai suke yi a tsakanin su ni ce na fito ne wa Sa'adatu magana take cewa wai inna ce ta ce bata yarda ta ɗora mata a gidan sauro a ɗakin ta ba. Na ce haba inna tana da wani ɗakin ne a yanzu a gidan nan bayan naki na Allah ki yi haƙuri ki bar ta ta ɗora daidai inda take kwanciya. Na yi da dama wa fitowa raba faɗan tsakanin ya da uwa. domin abin ƙarshe kaina ya dawo babu irin kasafin da inna ba bate mun ba a ranar kowa yana ji Dole na ja kafata na koma ɗakin mu bisa umarnin mama. Har lokacin bata daina faɗan da take yi ba. Ta haɗe mu ta zage tas tana cewa sai dai yawon banza amma aure haram a gare ni. Na je na yi fasikanci na dawo ina yi wa mutane wani gwalli sai yi wa wanda bai san abin da nake yi ba. Ummi ta ce da na ana ki fita za ki ga kamar bana son zaman lafiya ne. Ai ga shi kin ja kanki kwana da bakin ciki a ranki. Ni da shirin kwanciya nake yi ina ƙara jimamin maganar inna da take yawan faɗa mu a koda yaushe idan faɗa ya haɗa mu. Ya zama min dole in yarda da buƙatar su Suleiman a kaina kamar yadda ya ce baya son abin ya ɗauki lokaci don shi yanzu bai ga abin da za mu jira ba. Magana mu ke yi da ni amma ban ji ba na yi nisa sai da ta ƙara daga murya na ji ta ne saurin cewa ummi kanin mijin antina ne kuma su suka haɗa ni da shi don shi ma irin matsalar mu guda da shi. Aure ya matar matar ta rufe mishi tana da larura sai da aka yi abin ya bayyana mata ɓacin rai sa ya rabu da ita duka duka watansa shida da aure suka rabu da ita ta ce amma ko bai kamata ya sake ta ba tun da ya riga da ya kamu da ciwon na ce ai ma abin da na gani kenan amma anti ta ce da ni dama ba san ta yake yi ba ita ce ta liƙe mishi yanzu ke ma ba ganin akwai matsala idan kika bashi Ni dai ina tsoron abin da zai je da kuma ina tsoron masu kuɗin nan dan suna da wuyar sha'ani. Ga su ba su da rikon aure. Na ce ummi duk wannan tunanin na yi shi kuma na faɗa ma anta amma sai cewa tai na san dai ba za ta kai ni inda za a cuce ni ba. Kin ga banda ta cewa saboda ta a gare ni. Amma dai ni sanin da ne mai bai da wata matsala a rayuwa sai dai ba a san abin da yake boye ba. ta ce yanzu dai kafin ki koma sai ki shirya ki je can gida ki ga baba da yaya Adamu ki faɗa musu in ma malam ya yarda sai mu tafi tare da ke mu gansu na ce to ummi hakan ya kamata yi ni ma dai hankali na bai gama kwanta da shi ba amma babu yanda zan yi ne kawai sai ya zama sai ya zama kamar an watsa wa anti kasa a idani duk kokarin da take yi da ni to masu sauraro Anan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah ni ce ta kamar kullum mama nake cewa ayi yi saurare lafiya assalamu